daga nan tehran radio voh hausa ke magana. تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم وسلم وزد وبارك على رسول الله masu sauraro kun kamo rado biyu hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ya tare da ku a cikin wannan fitarwar ta ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya to abubuwan da zamu gabatar muku a cikin shirin namu na wannan lokaci da da allah sun hada da labarun duniya da dumi su sai kuma maleka jaridunmu na yau daga nan kuma za mu kawo muku duniyar mu a yau sai shirin ku na masu saurare sai amsoshin tarbiyya sannan mu karkare da shirin nan na afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa domin jin dukkanin waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. to yanzu sai a gaya zama domin ji labarun duniya tare da aminu ibrahim kyawa jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanin su iran ta ce babu fashi kan mayar da martani kan kisan gillan da amurka ta yi wa janar kasim suleimani rundunar sojin sama a najeriya ta yi ruwan bamamai a dajin sambisa iran za ta biya diya ga iyalan waɗanda haɗarin jirgin sama na ukraine ya ritsa da su an tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya wasan la liga da aka buga tsakanin barcelona da ibar yanzu kuma ga cikakkun labarun Iran ta ce babu fashi kan mayar da martani kan kisan gillan da Amurka ta yi wa janar Kasim Sulaimani. Iran ta faɗa kan ne a wajen taron farko na cika shekara guda da kisan gillan da Amurka ta yi wa bankwamandan kwamandan yaƙi da ta'addanci na ƙasar Iran, janar Kasim Sulaimani. Inda ta ƙara da cewa Amurka ta sani cewa batun mayar da martani kan wannan kisan gillan da gaske ne babu makawa. Kasim Sulaimani shine kwamandan dakarun kare juyin musulunci na Iran bangaren dakarun Kudus. kuma shi ne ke kula da ayyukan da nuna take aiwatarwa a kasashen waje ya yi shahada ne bayan hari da jirgi mara matuki na kasar amurka ya kai masa a kusa da filin soka jiragen sama na birnin bagadaza dakarun na kasar iran sun bayyana wannan mataki a matsayin babban kuskure ne tuni aka ga sakamakonsa kuma a fadar white house wato yanzu aka dai kasar tana harin duk wanda ke da hannu wajen kisan gillan da aka yi wa babban kwamandan inda ya zuwa yanzu an gano mutane 48 da suke da hannu wajen aiwatar da kisan inda shugaban amurka mai barin gado donald trump shine na farko a saman tebur janar kasim suleiman ya bada bar gudunmawa wajen fatakar 'yan kungiyar daesh a iraq a shekarar 2017 a siriya ma ya jagoranci mayaka wajen murkushe 'yan ta'adda musamman ma 'yan kungiyar daesh rundunar sojin sama a najeriya ta yi rumba mai a dajin sambisa hedikwatar sojin najeriya ta fitar da sanarwar cewa dakarunta sun kai wasu hare-hare ta sama a dajin sambisa da ke jihar borno a arewa maso gabashin kasar inda suka kashe 'ya'yan kungiyar boko haram da dama har ila yau coordinator ya labarai na rundunar major general john enece ya ce saman da sojin na operation lafiya dole suka kai ya yi mummunan illa ga mayakan na boko haram da suke kai hare-hare kan garuruwa da ke jihar ta borno inda ko ajiya ma sai da wasu 'yan sintiri guda bakwai suka mutu bayan da motar da suke ciki ta taka wani bom da ake zargin kungiyar ta boko haram ne suka binne da karshe ya kara da cewa an kai harin ta sama ne bayan da suka samu wasu bayanan sirri da ke nuna cewa 'yan ta'addan da suka kai hare-hare a baya-bayan nan a yankunan kudancin borno da na arewacin jihar adamawa sun fito ne daga dajin na sambisa iran za ta biya diya ga waɗanda hadarin jirgin sama na ukraine ya rutsa da su a wasu bayanai da ofishin kula da harkokin shari'a na jamhuriyar musulunci ta iran ya fitar ajiya ya faɗi cewa gwamnati ta yanke shawarar biyan diya ga iyalan waɗanda hadarin jirgin sama a mallakin ƙasar ukraine ya rutsa da su kafin cika shekara guda da afkuwar wannan hatsari inda za a biya kowane daga cikin iyalan mamatan su 176 dalar amurka ko kuma kwatankwacin haka a kuɗin euro har ila yau ya kara da cewa an tantance adadin kuɗin da za a ba su ne bisa la'akari da ƙa'idojin da ƙasashen duniya suka amince da su idan za a biya irin waɗannan kuɗaɗe kuma na sa ran za a biya kuɗin nan ba da jimawa ba kafin cika shekara guda da afkuran lamarin a dai lokacin da take aikewa da sakonta a ziyarar jajintawa ga iyalan waɗanda abin ya shafa iran tana fatan kuɗin diyan zai nuna irin tsayin dakar kasar iran wajen kare haƙƙin dukkan waɗanda haɗarin ya shafa da kuma buƙatar gayyamawa da mutunta kimar ɗan adam kuma wannan sanarwar ta zo ne a lokacin da ake gabda cika shekara guda da haɗarin jirgin wato ranar takwas ga watan janairun da ya gabata zama saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran jam'iyyar national umma fati ta sudan ta samunta matsayinta na adawa da kulla dangantaka tsakanin sudan da isra'ila a wani taron da jam'iyyar national umma fati ta gudanar a birnin khartoum fadar mulkin kasar sudan mai taken dama da ke tare da adawa da hulɗa da isra'ila da kuma tsadarta inda ta sake bayyana matsayinta na adawa duk wata dangantaka tsakanin kasar da isra'ila kasar sudan dai ita ce kasar larabawa ta uku bayan haɗe dawar larabawa da bahrain da suka amince da kulla hulɗa tsakanin su da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta hudu suka gabata inda sai ganin gwamnatin ta sudan ta yi hakan ne ƙarƙashin matsin lambar gwamnatin amurka donald trump mai barin gado inda ya buƙaci ta dawo da hulɗa da isra'ila shi kuma a janye ta hankuman da aka ƙaƙaba mata jam'iyyar umma dai kamar sauran ɓangarorin ƙasar ne da ke wakiltar ra'ayoyin jama'ar ƙasar inda ta nuna cewa kullum yarjejeniyar ta saba wa ra'ayin al'ummar kasar a wata yadda gidan talabijin din press tv na kasar iran ya yi da ministan ya labarai na kasar sudan faisal muhammad sale ya faɗi cewa sudan tana cikin matsalar lamba mai tsayi daga shugaban amurka na seta dawo da hulɗa da haramtacciyar kasar isra'ila daga karshe za ku ci cewa an tashi kunnen doki ɗaya ɗaya wasan laliga da aka buga tsakanin barcelona da ibar a ci gaba da fatawa da ake a gasar kwallon kafa ta La Liga ta kasar Spain a jiya an wato an kece ne tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Barcelona da Ibar kuma an tashi wasan kunnen doki ɗaya da ɗaya inda duk da mamaye wasan da mai masaukin baki ta yi a zangon farko na wasan amma dai Ibar ta kawo karshen lamarin inda da misalin minti saba'in da biyar da fara wasan dan wasan takike Garcia ya samu ya zura kwallo ɗaya a ragar Barcelona sai dai minti goma bayan wannan usmane dambele dan wasan na barcelona kuma dan kasar faransa ya farke cin inda shi ma ya zura kwallo guda daya a ragar ibar har aka kare wasan babu wanda ya kara wani ci ko da guda daya a gasar premier ta ingila ma manchester city ta lasa kungiyar kwallon kafa ta wolfton da ci daya mai ban haushi hadi a kare wasan kungiyar kwallon kafa ta hoptom din bata iya warware wannan ci da aka yi mata ba. Sai masu ware karshen labaran duniya kenan kuwa saurara wanda ya zo muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To Dalla sai kuma shirin nan na muleka jaridunmu na yau wanda ni Mustapha Adam zan gabatar muku. Muleka jaridunmu na yau. To za mu fara ne da jamhuriyar Nijar inda jaridar nan ta News Niamey take cewa al'ummar ƙasar Nijar suna ci gaba da sanya idanu. domin jin sakamakon zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a ranar lahadin da ta gabata ne dai mutanen da suka kai miliyan bakwai da dugu hudu suka kada ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki a cikin mazaɓu dubu da shida a faɗin ƙasar da akwai 'yan takarar shugabancin ƙasa talatin da suke son zama kan kujerar shugabancin wannan ƙasa. dangane da zaben 'yan majalisar dokoki kuwa da akwai 'yan takara 4,205 da suke gogayya da juna akan kujeru 171 na majalisar muhimman 'yan takarar shugabancin kasar da su ne muhammad bazoum na jam'iyyar pnds tarayya sai muhammad usman na jam'iyyar rdr canji da kuma sen umaru na jam'iyyar msd rahotanni sun ambaci cewa al'ummar kasar sun fito kwansu da kwarkwata su domin kada ƙuri'a to idan muka nufi najeriya kuma za mu fara jaridar wata ke cewa ƙiyayyar da ke tsakanin 'yan najeriya ta yi yawa da bai kamata su rike makamai a hannunsu ba wani shugaban al'ummar iwo a najeriya kuma basarakin gargajiya abiola ogundukun shine bayyana haka yana mai da cewa yadda 'yan najeriya ba su ga maciji da juna ya kamata gwamnati ta hana ɗaiɗaikun mutane mallakar makamai basaraken ya da cewa 'yan najeriya ba su da isasshiyar da'ar da za su iya mallakar makamai saboda ƙeyyar da suke yi da juna to ita kuwa jaridar premium times ta hausa ta ce buhari ya sha aradun sauko da tsadar farashin kayan abinci a ƙarƙashin wannan alwashin sauko da tsadar farashin kayan abincin shugaba muhammadu buhari ya gargaɗi babban bankin najeriya kada ya kuskura ya ba da canjin dala ga duk wanda zai yi odar kayan abinci daga waje to sai kuma rundunar sojojin sama wace ta yi ruwan bama-bamai a dajin sambisan jaridar leadership a yau ta ce rahotanni daga headquarters tsaro ta ce sojojin saman najeriya sun kashe 'yan kungiyar boko haram da dama yayin kai wasu hare-hare ta saba a dajin sambisa da ke jihar borno a arewa maso gabashin kasar hedikwatar tsaron ta ce samaman sojojin sama na operation lafiya dole ya ci gaba da ta gayyarawa da rushe muhimman hare-haren 'yan kungiyar boko haram da ke a yankin arewa maso gabashin kasar shafin nan na jaridar muryar yanci ya ambato tsohon shugaban ƙasar ne chief olusegun obasanjo yana cewa matsalar najeriya babu ruwan allah tsohon shugaban ƙasar olusegun obasanjo ya yi kira ga 'yan najeriya da su yi aiki tukuru tare da yin addu'a domin samun nasarar ƙasar nan da sabuwar shekara mai kamawa kamar yadda today.ng ta rawaito obasanjo ya bayar da wannan shawarar ne dai a ɗakin karatunsa mai suna olusegun obasanjo presidential library da ke ta cikin jihar ogun a wani sakonsa na shiga sabuwar shekara ya kalubanci shugaba buhari da sauran shugabanni su daina ɗora alhakin halin da najeriya take ciki akan ubangiji su rage kansu kurum to masu sauraro abinda za mu iya gabatar muku kenan a cikin wannan shirin namu na maleka jaridunmu na yau yanzu kuma ga shirinmu na duniyarmu a yau duniyarmu a yau.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 suwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. wata ɗabi'ar cin amanar ƙasa da rusa kyawawan manufofin al'ummar larabawa a wannan zamani irin cin amanar da wasu sarakuna da shugabannin ƙasashen larabawa suka yi kan al'ummar falastinu da ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mamaye musu ƙasa ta hanyar yin watsi da kyawawan manufofi da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta cimma tabbas ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ta cimma yarjejeniya a tsakanin mambobinta a shekara ta 2002 a a yayin zaman taron birnin beirut na kasar labanan inda ta ya sharaɗin ƙulla duk wata alaƙar jakadanci tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila kan janyewar gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila daga yankunan larabawa da ta mamaye tun a shekara ta 1967 tare da ba da dama ga matakin kafa 'yantacciyar ƙasar palestino akan iyakar da aka shata tun a shekara ta 1967 gami da warware matsalar 'yan gudun hijiran falasɗinawa babban abin bakin ciki shine labaran da suke fitowa daga kafofin watsa labaran yahudawan sahayuniya cewa yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman shine madugun tafiyar gudanar da bakar siyasar amurka ta ganin kasashen larabawa sun yi watsi da kyawawan manufofinsu ta hanyar kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila irmamaya matakin baya-bayan nan shine shige da ficen da yarima mai jiran gadon saudiya ya yi na ganin kasar maroko ta shiga cikin sahun kasashen larabawa da suka kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila inda bayan samun tarin kasashe da suka yi watsi da kyawawan manufofin kasashen larabawa sai hakan ya zame dalili ga kasar saudiya wajen daukan matakin kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila ba tare da fuskantar tsangwama daga al'ummar kasar ko sauran sauran al'ummar larabawa ba musamman al'ummar musulmi domin ba ita kaɗai ce ta muzanta kyawawan manufofi da ƙungiyar larabawa ta cimma ba kafofin watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila sun bayyana cewa muhammad bin salman yarima mai jiran gadon ƙasar saudiya kuma matashi da ake masa kirari mai neman kawo gyara a harkokin cikin gida da wajen saudiya ya halarci zaman tattaunawa tsakanin mahukuntan haramtacciyar ƙasar isra'ila da na ƙasar morocco inda ɗaya daya daga cikin masu ba da shawara ga sarkin ƙasar Maroko Muhammad bin Hassan na shida ke bayyana cewa a lokacin zaman tattaunawan Muhammad bin Salman Yarima mai jiran gado yana ɗauke da jerin sunayen ƙasashen Larabawa da na Musulmi da suke shirye su shiga cikin sahun kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar Isra'ila 'yar mamaya lamarin da ya karfafa gwiwar mahukuntan Maroko. daga cikin kasashen da ake sanya tsammanin shiga cikin sahun kasashen da za su kulla alakar jikadanci da haramtacciyar kasar isra'ila karkashin shiga tsakanin yarima mai jiran gadon kasar saudiya muhammad bin salman akwai oman indonesia djibouti da pakistan inda bayan wurga waɗannan kasashe cikin ƙangin cin amanar sai kasar saudiya ta fito da nata maitar a fili sai dai duk da haka akwai hasashen cewa mahukuntan saudiya za su fuskanci matsalar rashin amincewa da duk wani matakin neman ƙulla alaƙar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila musamman daga al'ummar kasar da take dauke da ruhin dan adamtaka kyawawan ɗabi'u da addini a fili yake cewa mahukuntan saudiya sun fito fili sun bayyana aniyar su ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila bayan gabatar da wasu sharuɗa da suka ce matukar gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta cika su to lalle babu makawar kulla alakar da ita duk da cewa magana ce kawai ta fatar baki a hirarsa da cibiyar the washington institute for near east policy wacce kafar the american research center website ta ɗauki nauyin watsa hirar ministan harkokin wajen ƙasar saudiya faisal bin farhan ya bayyana cewa a ƙarshen lamari za a kai ga ƙulla yarjejeniya tare da cimma matakin ƙulla alaƙar jakadanci tsakanin saudiya da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya tsakanin falasɗinawa da gwamnatin gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila faisal bin farhan ya kara da cewa dole ne saudiya ta ɗauki matakin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da nufin samun wanzar da zaman lafiya kuma lamari ne da ya zame tilas a ƙarƙashin tsarin zaman lafiya da sulhu a yankin gabas ta tsakiya sannan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ginshiki ne a fagen wanzar da zaman lafiyan yankin kuma wannan abu shine shirin wanzar da zaman lafiya da ƙasashen larabawa suka gabatar kuma ƙasar saudi saudiya ce ta fara gabatar da shawarar tun a shekara ta 1981 faisal yana mai jaddada cewar sakamakon haka tun farkon lamari kasar saudiya tana da tunanin lalle sai an kai ga matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila amma a farko dole ne mu kai ga ganin an samar da yantacciyar kasar falasɗinu mai cin cikakken yancin kai a ƙarƙashin shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu tsakanin falasɗinawa da haramtacciyar kasar isra'ila mahukuntan saudiya sun ɗauki matakai masu yawa wajen ganin sun shawo kan al'ummar ƙasarsu ta hanyar siyasa da amfani da addini gami da tursasawa kan waɗanda ake ganin za su iya yin taurin kai a matakin makircin siyasa a hirar da amir bandar bin sultan tsohon shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar saudiya ya gudanar da tashar al'arabiya ta ƙasar saudiya ya ɗauki matakin yin dirar mikiya kan shugabannin Falasinawa. tare da ɗora alhakin rashin ci gaban al'ummar Falasinu da warware matsalolin Falasinawa kan mahukuntan lamarin da yahudawan sahayuniya suka fassara da cewa wani babban mataki ne na ƙara kusanci tsakanin saudiya da haramtacciyar kasar isra'ila kuma sharan fage ne da zai kai ga kulla alakar jakadanci a tsakanin kasashen biyu sakamakon haka buruci yadid mai sharhi kan harkokin kasashen larabawa a haramtacciyar kasar isra'ila a tattaunawarsa da tashar talabijin ta ashirin na haramtacciyar kasar isra'ila ya bayyana cewar amir bandar ya zami mai magana da yawun haramtacciyar kasar isra'ila kuma babu makamancinsa a wannan lokaci sakamakon haka dole ne a fassara maganganunsa a cikin harshen ibriya wato yahudanci tare da koyar da maganganun a matsayin maganganu masu dauke da darussa a alakar ƙasa da ƙasa sannan a matakin amfani da addini a watannin baya-bayan nan fitattun malaman addinin musulunci a kasashen saudiya da na haɗaɗɗiyar daular larabawa sun fara gudanar da wa'azuzzuka da suke matsayin nuna halaccin ƙulla alakar jakadanci a tsakanin ƙasashen larabawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da ƙoƙarin kwaɗaitar da da al'umma kan amincewa da hakan a kasar saudiya limamin masallacin haramin makka abdulrahman bin abdulaziz al-sudais ya fito ya yi kira kan kyautata alaka da mu'amala tare da tattaunawa da yahudawa da nufin janyo zukata zuwa ga addinin islama wannan furici ya zaburar da al'umma tare da janyo kace na ce a tsakanin jama'a musamman kafofin watsa labarai da na sada zumunta a kasashen larabawa inda wasu kai tsaye suke ɗaukan furucin limamin a matsayin kira ga mahukuntan saudiya kan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila hakanan a mataki na uku yin amfani da matakan tursasawa shugaban kungiyar haɗin gwiwa ta european saudi organization for human rights ali dubaisi ya bayyana cewa aiwatar da hukuncin kashe-kashe a saudiya tana gudana ce bayan amincewar muhammad bin salman lamarin da ke fayyace alkawarin da ya ɗauka na rage kashe-kashen fursunoni a ƙasar maganar kanzon kurege ne kawai musamman kashe-kashen 'yan adawa masu mahanga daban da mahukuntan ƙasar da kuma kuma ƙananan yara inda a mafi yawan hukuncin kisa kan 'yan siyasa ke zuwa a matsayin ɗaukan fansa da shafa muryar adawa lamarin da ya zame babban abin tsoro ganin yadda 'yan adawa da dama suke tsare a gidajen kurkukun ƙasar a halin yanzu haka daga cikin mutanen da suke fuskantar barazanar hukuncin kisa kan wata mahanga da suke ɗauke da ita saɓanin irin ta mahukuntan saudiya akwai sheikh salman auda shahararren malamin addinin musulunci kuma sanannen mai wa'azin addini ɗan ƙasar kasar saudiya da halin yanzu ke tsare a gidan kurkuku bayan kama shi tun a ranar goma ga watan satumban shekara ta 2017 a lokacin da mahukuntan saudiya suka ɗauki matakin rufe bakin fitattun malaman addinin musulunci da masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da 'yan gwagwarmayar kasar duk kuwa da kiraye-kirayen da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da gwamnatocin ƙasashe suka yi kan sakin nasu amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa babban lamari ma shine kiran da babban lauya mai shigar da kara ya yi ga alkalai a ranar 4 ga watan satumban shekara ta 2018 kan su yanke hukuncin kisa kan shehin malamin kamar yadda ya zo a shafin wikipedia kan rayuwar sheikh salman auda an bayyana cewa laifinsa da kokarin da mahukuntan saudiya ke yi nazartar da hukuncin kisa kansa ya faru ne sakamakon addu'ar da ya yi a shafin sa na totar cewa yana roƙon allah ya haɗa zukatan shugabanni akan abin da ya fi zama alhairi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 yanzu kuma sai a gya zama domin a saurari shirin na muryoyin masu saurari tare da hassan barka. masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na muryoyin ku masu saurare shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. To yau ma dai ni ne Hassan Barka ke lale marhaban da ku a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Kamilu ah, baban muhaddasa garin Ali daga Najeriya. najeriya ah, ina gaisuwa ga ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai albarka kuma na taya su jimami na zagayowar shekara guda da shahadin jimami da murna na zagayowar shahadin su shahid kasum suleimani da abul mahadi almuhandis allah ta'ala ya kara daukaka kuma allah ya sa wannan jini da suka sadaukar mai tsada ya zama shine sanadiyar rugujewan dukkan zalunci a doron ƙasa ƙasa baki ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Mai sauraron ku Kamil Baban Muhaddasa garin Ali, Najeriya. Assalamu alaikum Radio Iran mai magana Abba Ma'amudin Baram daga Difa a jamhuriyar Nijar, karamar hukumar gudumare a mazaunin Kuzin Libya. To, kan zaben Nijar ne yau zan yi shi kai duk wanda ya ci zaben nan har a yi magudi a bashi tunda an ce har an sa laya duk wanda bai ji sauran wannan laya ba to laya zai illata shi magana abba baram daga difa a jamhuriyar niger karamar hukumar gudumariya mazauni kasan libya assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani wadda shugaban kungiyar dalakairi muka zorecin jihar bauchi gaskiya lokaci ya yi da ya kamata a baiwa kananan hukumomin gashi kansu domin magance matsalolin da suka addabi kasashenmu kamar su su rikici ga tattalin arziki da kuma matsalolin da ake fama da su dai to a ƙarshe nake addu'ar allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen zub da jinin al'umma da ake yi a kasashen mu na afirka da ma duniya baki daya na gode jamhuriyar suna na sunana kadora diga ga dan fulani wata shugaban kungiyar ka zaure cin jihar bauchi assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci kuna magana da labarin alhaji abdu agada to kallo ya koma sama yayin da shawo ya ɗauɗar giwa mutanen Nijar kowa hankalin shi aka katar zuwa ga seni seni muna nan ga sauraron komi ya koma ga To jama'a kar a manta cewa muna gabatar muku wannan shirin ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran inda muke kawo muku da ra'ayoyi masu sauraron mu akan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa da sajin Hausa na jamhuriyar musulunci ko Iran sunan na tayi dan tayi yan bulo. Hakika na shi wannan shi ne domin na iso kai dangane da wasu siyasar jamhuriyar Niger wanda hukumar kasar duk sun kasa sun tsare domin su ji hukumar zaɓe ta sene za ta sanarwa al'ummar kasa wani ɗan takara ne ya nasara kuma wani ɗan takara ne ya faɗi to muna fatan allah ya sa a ba wanda ya yi wanda ya ci zaɓe kada a yi son kai ko son zuciya domin a haisar a cikin lamarin da farko suna na mamman biniya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama domin kira ga matasa musamman ma magoya bayan jam'iyyun siyasa akan cewa wannan labarai ko sakamakon zaɓe da suke bayyanawa wannan ba daidai ba ne kuma matasa su san cewa wannan ba mutuncinsu ba ne kamata yi su nuna kishin ƙasa su nuna biyayya ga hukumar zaɓe da kuma kotu duka wani sakamako wanda ya kasance ba na ba hukuma ba ce ta hudda shi to haramtacce ne duk yanda ya kamata matasa waɗanda su ne ke wannan abin ya kamata su san cewa duk wani abu wanda ya saba ma doka sauka ba kara muku halin jini ba za sai dai ya jawo muku rago halin jini kuma duk yanda kuke son jam'iyyunku ku bari aikun bari har hukumar zaɓe da kotu su tantance su ce ga yadda sakamako ya kasance in ya so wanda za yi murna ya yi murna wanda kuma sakamako ya zo sabani yanda ya yi jira sai ya rungumi kadara wannan shine a takaice kiran da zan yi ga matasan Nijar suna na mamman biniya yakuba washe daga birnin tawa ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ta'ala wa barakatuhu BOH muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Mamman Sani wanda ake kira da Sani Laitana wanda ke nan garin da magaram. To da farko dai ina muku fatan alkhairi da fatan dai kuna cikin ƙoshin lafiya. To masha Allah. To da farko dai zan amfani da wannan dama in yi magana akan zaben mu na jamhuriyar Nijar sai dai mu ce Allah ya zaba mana mafi alkhairi duk da dai ba kowane abu ne da muke so zai iya zame mana alkhairi sai abin da ubangiji ya zaba mana ko to gaskiya haka ne sai dai mu ala Allah ya mana zabi mafi alkhairi to na bar ku lafiya na kuma man sani wanda ake kira da sani da sana wanda ke nan garin da magaram assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana da ku mansur ne daga nan birnin agaris. to ni dai fata na guda bisa kan harkar siyasa ga ina fatan jami'an seni ubangiji Allah sa su yi adalci kuma ina fatan wanda ya ci su adalci su baya nasarar shi eh kuma ina godiya ga 'yan nijar gaba ɗaya yadda suka yi zaɓe lafiya suka ida shi lafiya ina fatan kuma ya zama koyi ga sauran ƙasashe na afirka mai magana da kuma sir daga nan birnin agas na gode muryar jamhuriyar musulunci ta iran to ma saurare duka duka a nan zan yi ban kwana da ku a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma waɗanda aka ji muryoyinsu ni Hassan Barka a Gadas da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya daga nan birnin Tehran. alhamdulillah yanzu kuma ga amsoshin tarbiyya amsoshin tarbiyya Bismillah rahman rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya shiri wanda yake amsa tambayoyinku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau to madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara magana dangane da tarbiyyar jarirai a kokarin da muke yi na ansa tambayar malama maimuna aliyu sai lokaci ya mana halinsa da yardan allah za mu tashi daga inda muka tsaya limamai masu tsarki daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna sanya kyawawan sunaye masu cikakken ma'ana ga 'ya'yansu tare da wasulci ga sauran mutane kan sanya wa 'ya'yansu kyawawan sunaye masu ma'ana irin na addini gami da gargaɗinsu kan nisantar raɗawa 'ya'yansu munanan sunaye marasa ma'ana dangane da haka shugaban muminai ali da abi talib salam ke bayyana cewa farkon kyautatawar mutum a kan ɗansa shine zaɓen masa kyakkyawar suna sai dai abin tambaya wani tasiri ne hakan yake yi a cikin rayuwar jariri kyakkyawar suna tana da gagarumar tasiri akan jaririn da aka haifa abu na farko shine daga sunan mutum ake iya fayyace hakikanin zurfin tunanin mahaifansa al'adu da kuma matsayinsu da kuma kimarsu a tsakanin al'umma sakamakon haka a wasu lokuta daga sunan mutum jama'a suke zartar da hukunci kan irin mu'amala da za su yi da shi har ila yau sunan mutum tana tasiri wajen fayyace matsayi da darajarsa a idon mutane a tsawon rayuwarsa sakamakon haka idan sunar mutum ta samo asali ne daga kewawan sifofi to babu shakka wannan siffar za ta ci gaba da bin mutum a rayuwarsa musamman idan ya zage dantse wajen ganin siffar ta wannan kyakkyawar suna da yake da shi ya zama rayuwarsa a bangare guda kuma idan mahaifa suka ɗauki matakin sanyawa jaririnsu mummunar sunar da bata dace ba to nan ma wannan sunar za ta yi tasiri a kan jaririn da suka haifa a wasu lokuta ma munanan sunaye da ake sanyawa jarirai sukan zama tamkar sababin zoliya a cikin abokai da sauran mutane tare da musguna masu a wasu lokuta wani lokacin yakan kai ga cin zarafinsa a gefe guda kuma batun rada kyakkyawar suna ga jariran da aka haifa Lamani ne da ya gudana a tsawon tarihin rayuwar Manza Allah sallallahu alaihi wa sallam da na iyalan gidansa masu tsarki inda suke rada wa 'ya'yansu sunayen manya-manyan mutane masu daraja da suka gabata tare da kwadaitar da mabiyansu su yi hakan har ila yau yin haka yana matsayin girmamawa ne ga wa'anda suka gabata kuma wani nau'in tarbiyya ne ta ruhi ga yaron da aka sanya wa sunan a bangare guda kuma idan aka raɗawa mutum sunan manyan mutane masu daraja misali sunan annabawa da manzanni gami da wasiyansu a fili yake za ka ga mutum ba tare da nufi ba ko faɗaka yana ƙoƙarin gina rayuwarsa cikin tsarki da kuma kamun kai irin tasu ya zo cikin ruwaya kan cewa a ranar kiyama za a zo da wasu mutane masu ɗauke da sunan muhammadu sai allah ta'ala maɗaukakin sarki ya ce shin ba ku ji kunyar gudanar da ayyukan laifuka ba duk da cewa kuna ɗauke da sunan masoyina? To kasancewar kuna ɗauke da sunan masoyina ni ina kunyar azabtar da ku. a wani bangare kuma yana daga cikin muhimman ladubba ko kuma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanka dabba ga jaririn da aka haifa a rana ta bakwai da haihuwarsa ruwayoyi da dama sun zo kan muhimmancin yankawa jariri da aka haifa dabba har wasu malaman suke ganin yankan dabba idan mutum yana da hali wajibi ne a wasu hadisan an nuna cewa yin sadaka bai wadatar ba a maimakon yanka dabba wani daga cikin sahaban imam sadiq alaihissalam wanda ake kira abdullahi bin bukair na kasance a wajen imam sadiq alaihissalam sai dan aikin abdullahi dan ali wato baffan imam sadiq alaihissalam ya ce masa baffanka yana cewa cewa na tafi neman dabban da zan yanka a sunan jaririn ɗa da aka haifar mani amma ban samu ba shin zan iya gabatar da kimar dabbar a matsayin sadaka sai imam sadiq salam ya ce a'a hakika allah ya ciyar da mutane abinci kuma yana son a gabatar da dabba a matsayin hadaya yankar dabba a matsayin hadaya yana da tasiri sosai a tarbiyyar jiki da na ruhin jariri da aka yankawa dabbar yankawa yaro dabba a ranar suna hadayar dabba ce da nufin neman kusanci da yarda a wajen allah ta'ala da kuma neman kariya ga jaririn daga cututtuka da masifu a cikin rayuwarsa ta duniya. Har ila yau yanka ragon suna yana matsayin godiya ga Allah kan nimar da ya yi wa mutum na arzita shi da yaro. Saboda ya zo cikin ruwa kan cewa yaro ni'ima ce daga cikin nimomin Allah maɗaukakin sarki sakamakon haka ya dace mutum a matsayin godiyar niman da Allah ya yi masa ya gabatar da hadayar dabba don haka ne ake buƙatar mutum ya kyautar da namar dabbar ga mabukata saboda su kasance cikin farin ciki tare da taya shi murnar karuwar da ya samu masu sauraro a nan zamu da sa'a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan Allah kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sai kuma shirin nan na afirka a yau afirka a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a wannan shiri na Afirka a yau. shirin radio hausa voh da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a nahiyar mu ta afirka to a yau shirin zai je jamhuriyar nijar ne inda za mu yi waiwai kan yadda zaben shugaban kasar game da na'yan majalisar dokoki ya gudana wanda aka jefa kuri'arsa a ranar da 27 ga watan disamban nan a cikin shirin kuma za mu shi ra'ayoyin 'yan kasar game da yadda zaben ya gudana da ma fatan da suke da shi ga wanda Allah ya sa ya lashe zaben shugabancin kasar daga nan tahiran hassan barka ne ke muku sallama da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin. Tumarila a jamhuriyar Nijar a ranar Lahadi da ta gabata ne aka jefa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar gami da na 'yan majalisar dokoki. Zaben dai na zaman wani babban tarihi ga ƙasar kasancewar shine karan farko da wani shugaba farar hula zai mika mulki ga farar hula. To domin jin yadda zaben ya gudana mun yada zango a wasu sassan kasar domin jin ra'ayoyin jama'a a lokacin kada su da ma fatan da suke da shi. Abin da ya kawo ne dan ina cikakken dan kasa in zo in yi zaɓe na dubutoci da na shugaban kasa gaba ɗaya Ubangiji Allah taimake mai zaben mutum wanda ya zama alheri mai tausayin talakawa ba barawo mahandami ba wanda zai sace kuɗaɗen mai kai kasashen waje ya dauki 'ya'yansa ya sa ikwal Faransa ko Ingila ko Amerika nan ko zanga-zanga aka yi mu ne ke lakul busuki a asara su can ba abin da ya sha musu kai Allah ka hidda mana irin waɗannan mutane azzalumai ba ma son su ya zama mu dai cikin ƙasar mu babu tashin hankali kowane lokaci hankalin mu kwance wadataccen abinci ya ishe mu ai shugaba ba kuɗi zai bamu ba sannan ya gina mana ri ya ƙara gina mana rijiyoyin burtsatse ya ƙara mu lakwal ƴaƴan mu kuma ya ƙara musu bunƙasa ilimi da kayan makaranta waɗanda ake so na ekwal ya zama ba su yankewa ya zama kuma masu yajin aiki saboda biyan da ake musu ya zama ana biyan su suna tsayawa suna aikin su fi sabilillahi bangaren kiwon lahiya akwai wani abu da kuke bukata ga sabon shugaban kiwon lahiya muna neman shugaban kasa yanzu da zai hau yanzu ya samo mu sauki ga abin da muke biya maka je likita da sai mu biya jika biyu ko jika uku amma yanzu sai mu bara samar jika sha biyar ko ashirin da mulkin da ake ciki yanzu shi muke son shugaban kasa in ya hau ya zama mutum ne adali ya hiddo mu kasan mu ta hita daga cikin kangin wahala wallahi mun zo mu kada kura mu hidda hakkin mu na yan kasa in mun samu mun yi an gode mu ubangiji Allah ba mai rabo sa an tsara abin da kyau sai godiya wajen ubangiji to kuke jira da sabon shugaban kasa da yan mi kuke jira da su bunda muke jira da su su ma kasa aiki su mata aiki bakin gaskiya muna da yara suna suna ta karatu dan Allah da annabi da sun kare duk su ba su aiki kuma Allah kama musu kare lafiya ai adalci su kama mu su kama kama ma yaran mu dai mun kare mun bauta ma kasa, to kuma hayoji su kuma su kara bauta ma kasa to muna son mu yi zabe dan mu samu ci gaban kasar mu kuma Allah ya ba mai rabo sa'a wanda ya ci Allah ya sa ya mu adalci eh shi kawai muke wata to me kuke jira da sabon shugaban kasa da kuma sabbin yan majalisa me kuke bukata su muku su zo su mu aiki su ma kasa aiki kamar wani irin ayyuka su hidda kasa cikin wanga hali da take shi kawai muke ciki eh hali ga yanan dai kawai na kowa ya san abin da ake ciki kamar mi ciwuwuka ga sunan sun ishi mutane mhm. eh shi kawai muke wata gwamnati wanda ya hau Allah sa adali ne duk wanda ya hau mu muna son ya mu aiki tsakanin shi da Allah da annabi na yi zabe kwarai ko yanzu na hito daga cikin irin wasabe ni tun kusan takwas ba ko ba kwata ne nike nan zabe wanga mai mahimmanci ne tunda zaben shugaban kasa da na wakilan majalisa a kasan dai abu ne mai mahimmanci kuke jira ga su sabon shugaban kasa da 'yan majalisar dokoki me kuke jira da su ah, to duk kore da su da shugaban kasan da 'yan majalisar aiki muke so su mun yi zaɓe lahiya ya kuka ga yadda zaman ki guda a ah, lahiya lawa ke gudana kuma ubangiji Allah Allah za a mafi alheri Allah ubangiji ba mu kwanciyar hankali ga kasa ko shi kada muke wata to madan nagode eh, ku mi za ku cewa game da wannan zaɓe ya kuka ga yadda zaben ki gudana ga zaɓe alhamdulillah mun gode Allah tunda mun yi zaɓe lahiya kuma duk ɗan kasa abin da yake wata incin kai ni da nayi zabe na zaɓi wanda na ke bukata ina fatan Allah zaɓa min abin da ya fi zama alheri bakin ta. Sabon shugaban ƙasa mi kuke bukata gare shi? An ce wanga zaɓe an yi unhwani da kuɗaɗe da sabularin don dai a sai ƙuri'u yaya kun gan shi? To ni nan da nake nan tsaye yanzu na zo ne zaɓe ba ni ƙarda maka komi ni ba ni da bukatar sabi ni ba ni da bukatar kuɗi tun da hali na ce maka ni inci nike baɗa inci na zo baɗa kawai ni ba ni ba. Amma kun lura ana ta yin shi 'yan siyasa na yin shi. Wannan masu kuma dan kansu ni ba shi ya ba ne ban yi lura da wannan abin da ake. Allah zaba mana abin da ya zama alheri. Su ma dai masu sanya ido a zaben sun bayyana yadda suka kalli zaben kamar da za ku ji a wannan hira da mu Abdulhadi Musa ya aiko mana. Kungiyar kare hadin a zama mai sa idanun kungiyar kare haƙƙin na adam wanda ake cewa ayan DDH ita samu taimako na OEF wata babban kungiya ce ta eh, francophonie ita ta dawo mun baya a nan cikin Niger muna wajen 150 eh, nan cikin maradi don eh, a kowane departement a kowace commune a kowane departement akwai Eh, wakilanmu suna can mun tutura a tasawa ne da kwaro ne mayayi madaran fa cibiri eh, ko ina ko ina akwai mutanen mu suna can aikin ku aikin mu mu zo mu sa ido mu gani wai tsarin nan na zabe ana yin shi daidai cikin kwanciyar hankali cikin eh, cikin nutsuwa shi ne babban aikin kuma mu da aka tsara mu takardun nan da ko ina an tambaye mu kamar mun zo biro de vote wai kayayyakin biro de vote kin nan wai sun cika ko kuma akwai wani abu wanda ya manke eh, kuma an fara shi kan lokaci ko ko ba fara kan lokaci ba kuma a cikin mu akwai mu eske mun game da sauran eh, masu tsaro ko kuma da sauran masu sa ido na wasu kasashe eh, shine gaskiya matakan tsaro alhamdulillah nan ko kowa yana da ya yi zaben shi babu wani matsala tun da eh, jami'an tsaro ga sunan muna ganin suna kai da kawo ko da wani lokaci ga sunan alhamdulillah babu wani damuwa a nan harka corona nan ne ai eh, tsarin su kamar biro de vote mun ga ko cikin kowace irin cikin biro de vote an bado bavet na president da na assessor da na secretary an ba su suna da bavet kuma mun gani ciki akwai eh, abun wanke hannuwa amma babu ruwa a ciki kuma sauran masu zaɓe eh, ba a ja hankalinsu ba da yawa ku da 'yan jarida na ga kamar da ni kowa yana da nashi eh, takunkumi amma da yawa waɗanda ke zuwa su zaɓe ba sa da takunkumi to yanzu bari mu je can arewacin kasar inda can ɗin ma kamar yadda ya gudana a sassan kasar. aka kada kuri'a a zaben shugaban kasar game da na majalisar dokoki wakil mukuma umaru sani ya tattauna da wasu ra'ayoyin jama'a ga kuma abin da suke cewa yi gaskiya na je na zaɓe na sai dai da ni wanga zaɓe na wani gaskiya da ikon Allah da mutane ba su fito ba kamar wancan zaɓen da aka yi na ƴan ƙananan hukumomi muna nan kuma mu kasa mu tsare mu raka sai mun jira ko kwana ɗari za a yi saboda sai an tabbatar mana abin da muke so gwamnati ta ce sai ni mata ce ce a ɗauki matakan kariya na su korona da wani kai na gaga shi ba ka saye da kuni ba ko eh gaskiya can wanda muka shiga layin da muke ciki babu wanda ya samu rata tsakanin shi da uwan shi kowa na kusa da ɗan uwa ana ana gaisawa ana ta mu'amala da mutane mutane ba su ma zancen wannan abin da mutane suke cewa sai dai akwai tsaro wurin suna cewa a dan sha ba a dan samu rata da hakan gadi ko an suna zuwa da babatikin su dai ko an suna cewa sun wanko hannun su dai suka ni yanzu na fito daga wurin zabe gaskiya zabe na tahiya yadda ake so ina jin daɗi ni ma in fito ni ma ƴan ƙasa in yi zabe eh. yanzu ina shi daɗi tunda na yi zabe na shi daɗi kwarai wallahi bikin zabe wanda kike eh abin da nike so wallahi kike jira daga gare shi idan ya hawo mu dai kawai ya mana adalci shi kadai ne muke so amma an ce gwamnati ta ce a rika kiyayewa matakai na kariya kamar don corona da sauransu kin na ga baki sai da takunkumi kuma ana cuɗanya da juna zo ba ba mu abin sa ga hanci ba kuma babu abin da za a wanke hannu ma ba a ba mu ba mu gane shi ba nan ba mu san ko mu adalci ne muke su ba ku san a matsayin ki na mace a kula da ku a yi muku wani abu a muna sa a kula da mu ki dai hakan ga muna zaune cikin gida ba mu wani aiki hakan ga kawai daga aikin gida sai aikin gida to kenan kamata in suka hau mu su ba mu matsayin mu ko wallahi alhamdulillah na ji daɗi kwarai da wagga sahiya mai alfirma mai daraja sha kuma muna fata ubangijin Allah ya sa wanda suka samu su cece mu Allah ya cece me gurin ki kike jira daga wanda kika zaba wallahi guri na Allah ubangiji ya ba su matsayi na kwarai wanda za su kyautata mana talakawa mu yanda muka huto su dafa mana bisa ayyukan da ba To ko su masu sanya ido ya suka ga zaben ga dai abin da wannan malamar ta kungiyar Rotap ke cewa. Mu dai mun lura waɗansu wurare mafi yawa abin dai cikin lahiya ake nan gai cikin wurare da yawa amma mun samu waɗansu wurare da mutane suna ɗan rigima tsakaninsu bisa nan wuri na ne eh, wa'anga sun zo za su ba da kuɗi eh, ba yarda ba a kore su to wannan dai muka dan gani dai cikin waɗansu muna ganin wanga ya sha wanga wanga ya sai wanga ya ɗauko ya kama wanga ba mu san harkar fartunan su ba mu sani ba amma dai an biya skin da yanayin yanayin gaskiya yanayin yadda ya bada kai in dai haka za a yi a ƙare lahiya to alhamdulillah korafin da kuka samu kuma halsiya kuna kula da abin da shi shafi cin hanci da rashawa da karbashi eh, wannan ba ku samu komi game da haka ba to wallahi abuwa da mu samu amma ba za mu ci muku abin da muka samu ba sai mun je can gida sannan mu kai shi a san a huddo shi tunda muna da declaration babba da za mu yi duk abin da muka samu a ƙarshe za mu yi declaration babba da za a radio ga tele ga kowa ya shi To masu sauraro saboda karancin lokacin da muke da shi a nan tilas zan ɗuga aya a shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa VOH ne Hassan barka da na kasance da ku nake cewa a huta lafiya. Yanzu ga Aminu Ibrahim Kyawa ya shigo tare da maimacin labaran duniya. Iran ta ce babu fashi kan mayar da martani kan kisan gillan da Amurka ta yi wa janar Kasim Sulaimani. Iran ta faɗa kan ne a wajen taron farko na cika shekara guda da kisan gillan da Amurka ta yi wa ban kwamandan yaƙi da ta'addanci na ƙasar Iran, janar Kasim Sulaimani. Inda ta ƙara da cewa Amurka ta sani cewa batun mayar da martani kan wannan kisan gillan da gaske ne babu makawa. Kasim Sulaimani shine kwamandan dakarun kare juyin musulunci na Iran bangaren dakarun Kudus. kuma shi ne ke kula da ayyukan da nuna take aiwatarwa a kasashen waje ya yi shahada ne bayan hari da jirgi mara matuki na kasar amurka ya kai masa a kusa da filin soka jiragen sama na birnin bagadaza dakarun na kasar iran sun bayyana wannan mataki a matsayin babban kuskure ne tuni aka ga sakamakonsa kuma a fadar white house wato yanzu aka dai kasar tana harin duk wanda ke da hannu wajen kisan gillan da aka yi wa babban kwamandan inda ya zuwa yanzu an gano mutane 48 da suke da hannu wajen aiwatar da kisan inda shugaban amurka mai barin gado donald trump shine na farko a saman tebur janar kasim suleiman ya ba da ma wajen hautakar 'yan kungiyar daesh a iraq a shekara 2017 ma sauraro da haka muka zo karshen abin da za mu iya gabatar muka a wannan lokaci muna gayyata ku zuwa shafukanmu da intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan Allah kai mu lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh